أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمام أسكالهم أولا شرينا من ميزان هنكلي أولا حلقوا إن muke gabatarwa akan Ah, hukumar hankali <coughs> to a shirye-shiryen mu da yadda aka kamar da yadda aka saba gaggabatar da da magana mai yawan gaske akan jagorancin wannan hankali din da hukuncinsa da ɗabi'arsa kuma mun zo mun sa shi kansa mutumin da yake da ya mallaka masa wannan hankali din shi ma mun zo mun sa shi a wannan mizanin na wannan hankali din shi ma mun guda shi mun ga yanayin ɗabi'u da Allah yawa wannan mutum da kuma kowace ɗabi'a mai sa Allah ya yi ta a kuma wani mahalli ya yi ta kuma saboda wani hadafi aka yi ta ah, kuma mun ga yadda shaidanun mutane da shaidanun aljanu suke amfani da wasu ɗabi'u guda biyu a wajenmu wajen biyan wasu bukatu nasu na ashirarance na ashirarance kenan sannan kuma mun yi bayani akan wannan musannan mun zo mun ga wanda suke kawo shakka akan hankali sai da su ma biyan wata bukata saboda suna su tafiyar da wani da wata manufa suna su tafiyar da wata manufa ko kuma suna son su shigar da wani hadafi nasu sai su ga misali ɗabi'ar wani mutane ɗin suna yin tunani suna ɗan amfani da hankalinsu sai su ke ƙoƙarin su kawo shakku akan kansa shi hankali ɗin wasu kuma shi kansa shigar da shakku akan hankali iya da hawa-hawa da yawa ne akwai wanda suka ce ma gaba daya ba ma abin da ma hankali ke idrakinsa duk wani abubuwan da muke idrakin su muke ganin su kuma muke saduwa da su ta hanyar wannan gababin guda biyar din namu suka ce don wannan wani tsarin hankalin mu ne tsarin wahmu ne hotuna ne kawai a hankalin mu a gaskiya al'amari babu wani abu a waje duk abin da ke waje kawai abin da muke tunaninsa shine kawai yake a waje wasu kuma suka ce a'a tunda in muka ce ba wani abu da yake a waje to ai har wannan magana tamuwa wa yake yin ta in mu ne babu mu kenan a waje tunda ni akwai ni kuma ni ina tunani to ni din akwai ni sai yadda da kansu amma su ba su yadda da waje din ba wasu kuma suka ce a su sun yadda da kansu kuma sun yadda da waje amma fi sabila ba su yadda da wannan alatun da suke idrakin waje din ba wajen mutum kenan wannan samuwa din suna wannan hawasul hamsa din su suna shakka akan wannan gabobin guda biyar din kansu kuma dalilin wani halittafi ma <laughs> ya wallafa abin dariya wai ya gano kuskure wajen kusan kotis in ne na wanda wannan gabobin suke yin su to ko tunda suna yin kuskure kaga ba abun a dogara da su bane ba wajen gano waje ba wato ba za ka dogara da ji ba a wajen duk abubuwan da kake ji ba za ka dogara da gani ba a duk abin da kake gani haka nan sauran gabobi su ma cikin sauki muka yi dariya muka kawo musu iskali to ta wace hanya ce suka yi idrakin cewa wannan gaɓoɓin da suke kuskure eh, abin da suke idrakin sa ba daidai ba ne ba ta yana ya ga daidai din har sa gano wannan abin da wannan gaɓoɓin suke idrakin sa ba daidai ba ne ba su nemi amsa su ba mu cewa yana kuskure gaba tana kuskure mun yi bayani a baya tunda tana kuskure kaga sai da haga wanda ba ta sannan kaga inda ce kuskure sai kaga ce tana kuskure to akwai inda ba ta yin kuskure kenan da shi gano kure mutafarri ne yakan bayan bayan gano rashin kure ne za a gano kure shi shi kure bayan gaskiya da tukuna bayan daidai ne mutafarri ne ba asali ne bane ba shi ba ma wani abu ne ba shi babu ne to wasu sukan yi shakka akan wannan adawatin da wannan alatan da muke amfani da su wajen ganowa wajen kashfin abubuwan da suke waje da mu an samu irin wannan makarantar din to a ƙarshe dai yanzu wata makaranta sabuwa da aka samu ko makarantun suna da yawa amma da yanzu makarantar da ake da ita wata wanda take tafi dan sauki ita wanda take cewa a'a ita ta yadda mutum yakan iya gano wajensa kuma abin da ke gani a wajensa idan da gaske ne akwai shi ba wani hoto ne kawai ba a ƙwarwarsa ba sai dai shi wannan abin da yake gani a yanayin da ka gansa kuma a yanayin da ka gamsu da shi kai ɗin kai kai wanda ka gansa kai ɗin da kake sa, kuma kake gamsuwa da shi kai ne mizani ka gamsu da abu to haka ne in kuma ba gamsu da shi ba to ba haka bane ba ma'ana natijar wannan magana shine a waje dai babu wani abin da yake daidai ne sai abin da kai ka gamsu da shi daidai ne gamsuwarka ita ce kawai akwai kuma ita ce ma'ana in ka zo ka gamsu da wannan littafin da ke hannuna cewa akwai shi to haga akwai shi kenan ni da nake da shi in ban gamsu da shi iya hannuna ba to babu shi wannan mai sauƙin kenan ko da yake hauka da zuru abu in ma akwai shi in ma babu shi ne kawai <laughs> babu na ukun su to wannan su sai aikanta a larabci a makarantar nisbiya ko kuma akwai mai kama da wannan din tar ta'addudiya wannan suka ce ya eh, to kowa dai da yanayin fahimtarsa fahimtar ka ita ce daidai fahimtar ta ita ce daidai ko da mun saba wa juna fahimta ne abin kawai ah, ta'addudiyya kenan to dukansu dai har yanzu duka wa'annan makarantu din ba wanda zai iya bamu jawabin namu tambaya namu iskali din na cewa to ina daidai din yake saboda mu gano wannan abin ba daidai bane ba dole mu kiyas tashi da daidai tambayar mu ɗaya ce har abada su kawo mana daidai din sannan mu gano cewa wannan ba daidai ba ne ba wanda suke cewa su kuma a kawai abin da ya zo a shari'a shine kaɗai daidai duk wani abu wanda yake koma bayan wannan ba daidai ba ne ba ok mun yadda amma akwai tambaya nan da me muke kiyasta abu da shari'a kuma muke kiyasta shi da koma bayan shari'a na ma'aunin namu da wani ma'aunin muke ɗauka a tagoyi ba wannan shi kuma kullum ta kan hankali mu dai mun ga cewa wannan dalilin da sa wannan mutane suke wannan tsalle-tsalle din suke wannan abubuwa din na gujar na gudar na gudu na kaucewa hankali a gaskiya suna so su shigar da wani abu ne wanda hankalin baya karbansa sai su mai da hankalin shine abokin gabasu sai su yi su kore hankalin kansa tunda shi ba zai karbi wannan ra'ayi nasu ba ko kuma ba zai karbi wannan yaudarar tasu ba ko wannan mummunan manufa tasu din ba zai karbe ta ba sai su kore shi shi kansa cayi shi kansa kore shi kali a kansa tashkik kenan an samu makarantar tashkik an samu makarantar nisbiya wanda kawai abu ya danganta da fa'in ka kuma ya danganta da karɓar ka ne ba wani abun da yake gaskiya ne abin da ka karɓar shi gaskiya shine gaskiya nisbiya yan makarantar nisbiya yan makarantar tashkik yan makarantar safsata safsata shi wanda bai yadda da komai ba shi bai yadda da abin da ke ganin sa akwai shi ba shi ne ma malami na farko ibn sina ya ce irin wannan masu wannan gardama din da cewa su ba su yadda ana ana idrakin abin da yake waje ba ya ce kawai wannan abu ɗaya za ka musu ka share su da mari yes ka mari mutum kawai da ya kawo maka iskali ko ya yi ko ya yarda da wannan aikin da kai sai ka ce duba kai da marinka da rashin marinka duk ɗaya ne yawa da marinka da rashin marinka duk ne tunda ba ka idrakin komai kai ya haka kai idrakin na marika hakan nan kuma ya ce ku hana su cin abinci ku hana su shan ruwa da sun nuna in yarda su sai ku ce a da cin abinci da rashin cin abinci ko shan ruwa ko rashin sa duk ɗaya ne a bambanci zauna kawai hakan nan ko kuma ku kora shi da wuta a hannunsa da ya nuna damuwarsa ko ya nuna jin daɗi sai ka ce masa a daɗi da rashin daɗi ɗaya ne ci ba su da magani sai haka tunda mutum ne da hankalinsa kuma yake so mai da kansa mahaukaci to ai kuma mahaukacin iya da iyaka wannan ɓanne kuma mahaukacin ji daɗi yakan tsira da ransa ne to amma tsabar gardama da son shigar da bata sai mutum ya zo yana musu akan abin da yake badihi ne badishi shine abin da baya bukatan dalili a ka nazari shi ne wanda yake bukatar sai an maka dalili a kansa badihi kamar samuwarka kai kai da kai kai ina akwai ka nazari kuma kama a ce duk samimme yana bukatar wanda zai samar da shi sai mu shaɗa ya tunani duk samimme tunda babu shi ne aka samar da shi to kuma abu ai baya samuwa daga babu to kaga akwai wanda ya samar da shi wani dalili ne wanda sai an haɗa dalilai amma wani dalilin da ake haɗawa su dalilin da ba sa bukatan dalili a duk lokacin da mutum yake istidlali yake kawo dalili ko kuma yake neman yin kafa dalili ko kafa hujja akan abu dole zai bi hanyar da zai dawo wa hankalinsa zai dawo kan wannan ɗabi'a ta sa wanda ake kiranta badiyi wanda ita ba ta bukatan dalili dole a wajen kafa dalili sai an dawo da mutum akan abubuwan da yake da su wanda ba sa bukatan dalili in ba ta hanyar haka ba zai taɓa gamsuwa ba ba kuma abin da za ka iya taɓa kawo masu shi ka ce masa wannan hujja ne ya karbe shi in ba ya dawo ya ginu kan wannan ɗabi'a ta sauran da ake kiranta badihiyya wanda ita ce shi ne mataki na farko wajen fahimtar mutum hawasul hamsa kuma suna yin wannan aikin kada ka ɗauka ba kawai suna idrakin abin da yake madda ne ganga jiki ne a waje jiki ne a waje ko kuma madda ne cin madda din tafi jiki da rashin jiki tunda iska ma madda ce wannan gas madda ce amma ta wannan hanyar madda din kaɗan kaɗan yakan idrakin abubuwan da suke ba su da madda yes ta hanyar wannan gababin guda biyar din suna idrakin madda ne amma sukan kai marhalar da suke idrakin abin da yake ba madda ba ne ba tunda duk abin da suka ɗauko shi lokacin da suke ittisali da shi sun san shi amma lokacin da suka rabu da shi suka daina ittisali da shi shi ke kenan ba a jin sa wujidanan kai tsaye jiki ba a ɗauko shi a kai tsaye a wannan lokaci din amma kuma ya riga zai zama to sanin sa ya zauna a wurin sa wannan sanin da ya zauna in ka lura babu ittisali mubashar da madda din hakan nan ma kuma sanin sama da'iman iya dangance da sanin ƙasa haka dama haka hagu abin da kiransu zaifin akwai ma'ani da yawan gaske wanda wannan gaɓoɓin guda biyar ɗin suke koya mana su wanda suke banda wannan madar da suke idrakinta akwai wasu ma'ani mun san hagu mun san dama mun san sama mun san ƙasa da muke idrakin su ba tare da abubuwan da ake idraki kamar su sauti kamar su ɗanɗano Ah, kamar ma'anar daɗi ko ma'anar zafi ko ma'anar ɗaci duk da mafarkon ɗacin ta hanyar wannan wujidanin ittisali mu bashar ɗin muka san shi amma daga baya kan zauna a wurin ma'anarsa to ha gabobin nan ba kawai madda suke idraki suna idrakin madda kuma suna idrakin abin da yake abin da kiran san lazim wanda yake tare da baya baya rabuwa da wanda layin fakku baya rabuwa da wannan ɗabi'ar tamu ta sani ɗin to za mu tsaya a nan akan ah, wani ɗabi'a ta mu da muka gaggano ta muka gama ta bayani a kanta mu ci gaba da ah, gwada wannan mutumin ɗin kan wani mizanin na hankali za mu kawo zamantakayya za mu kawo halaye akhlaq kenan kuma za mu kawo siyasa duka a mizanin hankali sai mu ɗan tsaya a nan wurin mu je hutu sai a biyo mu a baya alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala khair khalqillahi muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin a ah, yan wajen mu sake dawowa a wannan shiri namu na mutum a mizanin hankali ah, mukaddamar ah, ɗabi'ar mutum da ɗabi'ar da allah ya yi mu akanta da hankali da ɗabi'arsa duka yana a dunkule ne kuma a takaice saboda kowanne fanni din a cikin wani fannukan da muka ambata fanni ne mai zaman kansa kuma akwai bincike mai yawa a kansa kuma akwai dalilai mai yawa a kansa sai dai kuma mu mu ga masu kallon mu shine su zama su ne alkalai a kan abin da ake faɗinsa a wannan shiri din ka zamanto kai ne alkali yawa tunda allah da ya halicce ka ya halicce ka kan iya bambantawa kuma hakan iya hukunci in baka yarda da wannan mutum haka sauka daga wannan akan wannan halittar da allah ya halicce ka akanta tunda allah yana cewa ar-rahman ar rahim la yukallifu allah nafsan illa ma ataha a wata ayar kuma la yukallifu allah nafsan illa wus'aha ma'ana za ka iya fahimta kuma za ka iya hukunci bismillahir rahmanir rahim innal insana ala nafsihi basira walau alqa ma'azira kai ka sani kuma kai ne mai shaida don a wata aya ɗin maza haka Allah ya cewa kai yake shaida ba wani ba mala'ika ba wani ba a wurin butulci misali ayat take cewa bismillahir rahmanir rahim innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid kai ne mai shaida akan butulcinka kai kana wa ubangiji butulci har yaushe kowane lokaci kana wa ubangiji butulci amma kuma mai shaida akan wannan mutuncin naka ba wai atidu da ba mala'ikun da aka faɗa mana a cikin shari'a bare ba kai ne kai shaida akan wannan kai mai shaida ne akan ka to tun da kai mai shaida na kuma kai ka sani ba zai yi ba a ce komai sai ka sa wani shi zai kiyasa maka wani shi zai maka hukunci ba ko da a shari'u da ake da su kowa san cewa ilimin tauhidi ilimi ne wanda ba a karantar da shi bi ma'ana waje ko an karantar maka shi ba wai saboda an karantar maka da shi mai za ka karbe shi ba dole ne sai ka gamsu dole ne sai kai kanka ka da suke yaƙini a kansa sanin allah da kuma sanin cewa akwai lahira wasu abubuwa ne wanda kai ne za ka gano haka ne ba a takalide ba a kwaikwayo a wajen wannan usul na aƙida kuma fara shigo fagen addini kenan amma muna magana mutum ne a mizanin hankali amma saboda shaida da kuma ƙara dalili a kai to tunda mun gano ɗabi'a da allah yi mu a kanta kuma mun gane cewa mu muke da yanci kuma mu muke da hukunci to haga kuma mun gane ƙimar kanmu inda ba za mu sallama wa rigama wuyar mu kowa ba duk mai ihu ko duk mai magana a sallama masa magana ba a'a mai maganar sai ya bar mu cewa mu ne alƙalai ko shari'a ce ta sauko sai ta mai da ka kuma yanzu ma haka shari'u haka suke yasa ma wasu in suka samu hanyar wasa da shari'a din kaga da wuri za ka gano za ka gano inda allah yake yakan mai da kai ne alƙalai inda kuma wani yake so ya mai da kawai kai mabiyi ne kai dabba ce kawai shi zai shi ya riƙe gama shi zai ja kawai kai ba za ka zama mutum ba sai in ya zama to shi ne mai jan ragamar ka ba wannan ba aka bane ba ko annaba da Allah turo su ya sa su dai su bayyana kai za ka gane kai za bi بسم الله الرحمن الرحيم لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر kai ba ka da sulɗa da ƙarfi a kansu su dole da ƙarfi sai ka ja su bi ka ba a wanda ya ga dama ya biyu ya kuma wanda ya ga dama ya kafirce sai da ka mun gano hanyar da shaidanu suke amfani da wannan ɗabi'a tamu ta sha'awa da fushi a wajen biyan bukatunsu sai su nuna kansu kamar su suna neman biyan bukatunmu ne suke yaudara har ma ta zama ɗabi'a ce aka ce siyasa an ce yaudara kenan aka ce hukuma an ce zalunci kenan an ce ƙarfi an ce kawai gasbu dole kawai tilastawa <laughs> harin ba haka bane ba to siyasa a bangaren hukama bangaren hukama a hukuncin hankali abu ne mai sauƙi ba abu ne mai wahala ba za ka ba mai sana'a ne sana'arsa yana ta siyasa likita za ka ba shi aikin likitancinsa injiniya za ka ba shi aikin injiniyancinsa malamin makaranta za ka ba shi aikinsa na malamin makaranta makeri za ka ba su aikin su na kira hakanan kafinta hakanan fawa kowa za ka ba shi aikin da yake shi ƙwararre ne a kansa wanda ya iya kuma tafiyar da aiki shi ma za ka ba shi tafiyarwa gudanar da aiki wannan shi ne a takaice siyasa a hukuncin hankali ba za ka kawo bakanike ba na mota ka zo ka sa shi aikin tiyata a kan mutum ba tun da ba aikinsa ba ne ba ka sa shi tiyata to me zai kenan ya amfani bistim ne yake a gabansa ko injini ko ringi ne na gabansa mutum ne siyasa a hankali shine kowane mai fanni a bashi fanninsa kuma wanda zai tafiyar da wani mutane dole fi su gaba ɗayan su sani kuma ake bukata a siyasa shine hukunci a kake yi shine kakan ba duk mai hakki hakkinsa ne wannan shine siyasa shine tafiyarwa ka ba duk mai hakki hakkinsa saboda ka ba duk mai hakki hakkinsa dole dole ka zamanto adili mai adalci wannan ah, haskawa mai sauƙi siyasar hankali kuma bayan wannan duk hauka ne in ka ba makafo direbanci kowa san hauka kai kowa ya san hauka kai kuma in ka ba a zalimi alkalanci kowa san hauka kai hauka ne wannan kowa san da haka ne ta ce siyasa <laughs> amma kuma yanzu mu haka muke yi siyasar da ake sayanta da kuɗi ana kashe kuɗi a kan a zo ana ƙarirriki ana wani waye kuma wanda aka washe duk kujera gabo gaja kowane irin ma dolo wasu ma basu iya ma ko karatu ko rubutu basu iya ba amma sarakuna ne saboda wai saboda wai sun gada hankali bai shi da wannan abu wannan siyasa a takaice hakan nan na faɗa can a baya akhlaq da mu'amala amala ba tana nufin kyautata buta ba ne mutane ne kawai saboda kai ah, kai masu kyautata maka ba ne a'a kakan ba duk mai hakki ne adalci ne malakar adala ne sai da in ba kai wannan adalcin ba rashin adalci zama shi ne doka to haka za mu yi zaman rayuwar dabbobi ne mu za mu kiyaye kanmu amma kuma za mu zalunci wasu akhlaq ka yi mu'amala da abu da yadda ya dace ne in wuta ce ka yi mu'amala da ita yadda ya dace in guba ce ka yi mu'amala da ita yadda ya dace in magani ne ka yi mu'amala da shi yadda ya dace wannan shi ne akhlaq ta ce mu'amala komi ka ba shi hakkinsa to ga anan mun san mu'amala da kanmu mun san mu'amala da junanmu mun san mu'amala a matsayin siyasa amma a hakumar hankali in mun gama da wannan fage din kowanne mun bayar da haske ne a kansa me yi hukuncin hankali akan abubuwan nan wannan shi ne hukuncin hankali akan abubuwan nan saboda ko da shari'a ko kuma wani irshadu ko wani tarbiyya ko wani wa'azi in ya zo yakan zo a kan wannan hukuncin awwali na hankali ne hankali da an zo masa da abin da yake akhlaq ne ko kuma wata shari'a da take nuna wani take nuni ga hukuncin hankali abin da ake kiransa a lisanin mutanen shari'a ake kiransa irshad al-ahkam al-irshadiyya hukunci da yake nuni ga ainihin can hukuncin hankali na farko ma da an bashi hankalin ma shi ya eh, dama anan haka ya dace a yi wannan ahkamar irshadiyya din sukan zo a cikin shari'a ne su yi daidai da wannan hankali din ina mai wadarin da suke cewa a hankali ba daidai da shari'a a wani bangare ne ba daidai da shari'a in ka ce min da itibariya shi ma ne ba nufin ba daidai ba da shari'a bane ba da itibariya daman shi hankali ba iya bane ba baya ma iya gano su abin da mai iya itibar shi yakan shi yakan yi itibar ɗansa mu ne mukan yarjejeniya mu ce ta nan za a bi ta nan ba za a yi ba ja shi ne ka tsaya a traffic light ko ba ka ba kore kuma shine ka tafi shudi kuma ka rage tafiya misali kuma muke mu za mu yi itibarin wannan itibarin abin da hankali ba ruwansa da wannan fanni din amma a fannin itibar din ma in ya gano cewa wanda ya wannan itibar din gwani ne kwararre ne a fanninsa hakimun ne shine wannan itibar din shine ya zo sa wannan doka din hankali a nan zai bi na'am ba fagensa ba ne ba amma ya san wanda ya sa wanda ya sa wani dokar wanda yake ake wannan fagen aikinsa ne gonarsa ce fagensa ne zai bi tunda mai hikima ne ya bashi kamar inda mu muke tare da likitoci in ka zo likita ya baka magani ba ka da kana musu za ka karba ne kawai kai tsaye ka kama amfani da shi me yasa ba ka sa hankalinka ya gano cutar kuma ya gano maganin ta mana hankali cewa ne wannan ba gona ta ce wannan gonar jarrabawa ce ban san ɗabi'ar wannan itaciyar ba da ɗabi'ar zatiya da wannan magani yake a jikinta ba amma akwai wasu malamai da suka ɓata lokaci suna ta guje-guje suna ta gwadawa suna ta gwadawa har suka gano alaƙa zatiya ta wannan magani din a wannan itaciyar ko kuma a wannan abu a wannan sauyar sa gano alakar wannan da take magance wannan cuta din kuma yi shekaru suna wannan aikin kuma suna rubuta shi sadaka ni bisa sika da aikinsu da kuma cewa fanninsu ne su ne faginsu ne an su gaba magani sun yi amfani da shi wannan shine hankalin da muke kira a kansa ba muna cewa hankali shi kowanne fagi a kowanne wuri kuma shi zai gano abu no shi ne hakimi na'am a ƙarshe akan komai amma kuma komai in ya biyar da shi kan bisa ka'idarsa sai da kada a fahimci mu fahimta wanda take ba da dai ba to mun yi magana kan siyasa mun yi magana akan a tafiyar da kayukan mu akan kamu tafiyar da rayuwar mu da tafiyar rayuwar tarayyar mu daga nan za mu koma kan wani bahasi ko ba'asin da yake ake magana akan yanayin sani da samun sani da hanyoyin sani da makarantun sani da shi kansa sanin da ƙimarsa da makaminsa shi sanin kansa menene martaba nawa yake da ita a wajen mutum wani irin aloli ne mutum yake amfani da su wajen neman sani shi kansa sanin makaranta nawa ce wannan shine insha Allah za mu kawo muku shi a shirye mu na gaba Allah ya raya mu ya sa da sauran rai za mu shimfiɗa wannan bahasi din mu kama bincike a kansa bisa mizanin hankali da inda muka ɗauki wa kanmu alƙawar cewa hankali shi zai zama jagoran mu a duk basosi da basosi da muke a wannan shiri din Allah ya da kuma mai kallon mu kada ya manta shi ne alƙali anan za mu tsaya sai shirinmu na gaban allah yadda sai a biyo mu a shirye-shiryenmu na gaban allah ya yadda هذا walhamdulillahi rabbil alamin